galasi ya kare ta nemo galasi galasi te janta akwai hura awo. Zamne a karkashin wani ice kuma kewaye da kayan sana'arta cike da abun da take sayarwa. faji Fajidadi tana ƙoƙarin sallamar ma'abuta shan furar da ake ce dage a cikin wani dan kwaf tana garwaye hural da nono dan guntun glass da ɗan sukari da take zubawa daidai yanda mai sayan ke bukata. Faji sananna ce ga duk masu ma'amala da shan wannan furar. Na daɗe ina yi kai ban san ma lokaci ba ma in ban shekara biyar ba ma ina wannan hurar. mun yi zaman gintuwa to sai zahi ya buge mu tension na ta taso mini sai likita sai sun kace in bar aikin abincin nan sai ni to mu dai muna nan masallaci duk kuma hausa mu na nan ga suna ga sha amma kuma yanzu har da mutanen ƙasa na sha ana sai da daga 30 40 60 sa abin da ya sama duka wannan mace mai zarumta yar kimanin shekara 60 kowace sahiya ta kan sarrafa kilo 20 na hatsi da take nikewa a tahuna da kuma cikin turmi kamar dai yanda ake yin sa a Niger sana'a ce da ke ba ta damar biyan bukatunta. Muna sayan hatsi surhohi mu nike mu kada tukunya nan mu ko mu kirbe mu ɗauko mu yona nan daga rana guda ka duk abin da ni da ko ina kariya da shi sai da wanda ce aje mishi sai gobe shi ta aje mai amma mu haka nan ba kiluluwa na muka sai dala hansin hansin kiluluwa wata rana in akwai mutane ga gari ina wanke kama ashirin da biyu ashirin to saboda ba mutane ga wuri shi yasa yanzu mutane na ta tahiya noma ko yanzu da ashirin nika daka muna kashe bukatar mu ka iyakaci wallahi Tana duk abin da muka tashi da shi muka ba wani ance ance ba mu da matsala kuma. Yau shekara uku ke ga da mijin Faji ya rasu. Faji yal asalin garin Shakafa ta ce cikin gundumar dogon dutse ta zo a Bamako tare da marigayi mijinta wanda shi ma dan asalin Nijar ne. Yau ta ɗau cikakkar niyya don 'ya'yanta su san tushen nasu. Tuna dai ba mu daɗewa dai mu kai shekara biyu ko uku ba mu ta gida ba. Da yara kuma suna zuwa. Gwamnati su ta su gano gida su san inda suke. dan gobe tunda dai wanda ya kamu dai Allah amshi abin shi mu dai muna nan tare da yara saura mata sun yi aure maza sun yi aure kuma so ayyawa sai dai mu ta hankuri haka nan wada Allah ce. a cewar faji dadi duk da kyakkyawar shigar da ta samu a cikin al'ummar ƙasar da ta karɓe ta ƙasar Mali bai sa yaranta suka kaucewa mutunta al'adu da tabiwoyin kasar Nijar ba muna kokana an gafara ka tunda sun ka kaka